Masu kallon Assalamu alaikum ni ce Maryam Bugaje ga labaran duniya a takaice. Akalla mutane goma sha ɗaya suka mutu kuma talatin da shida suka jikkata bayan da wata mota ɗauke da bam ta tarwatse a tsakiyar Istanbul. Sojojin gwamnati da taimakon hare-haren jiragen sama na Rasha sun kusanto mil goma sha biyar kawai da wani garin da ke hannun IS wadda wata babbar tunga ce ta IS. Ba a samu wani ɗalibi ɗan gwagwarmaya mai suna Joshua Wong da laifi ba akan tuhumar da aka yi masa na yunkurin hana 'yan sanda ya aikin su game da rawar da ya taka a zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya a shekarar 2014. A Macedonia dubban mutane sun taru a wajen ofishin gwamnati don ci gaba da zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da shugaba George Ivanov. A Japan wani yaro ɗan shekaru bakwai da haihuwa ya rayu shi kaɗai a daji na tsawon sati guda. Labaran duniya kenan sai Allah ya ƙara haɗa.